Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da da biyu biyar Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan Hausa voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke sake shigowa da wannan shiri na hatsi. Bayan labaran duniya muna da rahoto kan taron karawa juna sani na wuni biyu da majalisar limaman masallacin babban birnin tarayya Abuja ta shirya akan bukatar tsayawa kan gaskiya a zaben da ke tafe. Sai kuma da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Baban gida Jibrin zai gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ko masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya ko makili. mahaukaciyar guguwar tsunami da ta kada a gabar tekun sunda stress na kasar indonesia ta hallaka mutane sama da 200 mai magana da yawon hukumar kai agajin gaggawa lokacin bala'i ta kasar sutupo powo groho ya ce bacin mutane 200 da tsunamin ta kashe akwai wasu 800 da suka ji rauni kana da wasu ma 28 da ba a gano inda suke ba har yau dai ana sa ran adadin waɗanda suka mutun zai iya karuwa shugaban ma'aikatar hasashen yanayi ta kasar rudi sohinda ya faɗa wa sashen indonesiya na muryar amurka cewa ma'aikatarsa tana nan tana gudanar da bincike akan musabbabin tashin wannan tsunamin hukumar ta ce ɗaruruwan gidaje sun lalace da gidajen otal-otal guda tara da ƙananan jiragen ruwa guda goma sun lalace an rufe wani bangaren gwamnatin amurka har zuwa akalla ranar alhamis ko kuma kwanaki ko wasu makonni masu zuwa nan gaba yayin da shugaban amurka donald trump ya yi tsayin daka akan bukatarsa na kudin gina katanga akan iyakar amurka da mexico bukatar da jam'iyyar democrat ta kalubalanci a wani sakon twitter da ya aiki a jiya lahadi shugaba trump ya ce hanyar da za a bi a dakile kwararren masu safarar miyagun kwayoyi da gungun 'yan banga da masu safarar mutane da miyagun mutane zuwa cikin amurka ita ce gina katanga a akan iyakar kasan shi ma mataimakin shugaban marasa rinjayi a majalisar dattawa dick durbin na jihar illinois ya aike wani sakon twitter yana mai cewa a tsakiyar daren ranar asabar shugaba trump ya rufe gwamnati saboda shi bukatarsa na gina katanga lamarin da ya kira rashin hankali da kuma mugunta a hali da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya lahadi cewa ƙaramin sakataren tsaron amurka patrick shanahan zai zama shugaban ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon daga ranar 1 ga watan janairu domin cike gurbin jim martins da ya sanar da murabus a makon da ya gabata Trump ya sanar da wannan labarin ne a cikin wani sakon Twitter da ya aike yana mai cewa daga ɗaya ga watan Janairun shekarar 2019 kwararren mataimakin sakataren tsaro Patrick Shanahan zai fara aiki a matsayin sakataren tsaro mai riko lamarin da zai sa Martins ya ajiye aiki watanni biyu kafin lokacin da ya ware makansa zai bar aiki. shawarar ajiye aiki da sakataren tsaro mattis ya dauka ta biyo bayan sanarwa da trump ya yi zai janye sojojin amurka 2000 daga Syria wani mataki da ma'aikatar pentagon ta kalubalanci ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu sabbin bayanai daga hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa na cewa sama da 'yan afirka dubu shida suka mutu tsakanin shekaru biyar waɗanda galibinsu suna ratsawa ne a kan sahara zuwa turai sai dai wannan adadin wani abu kaɗan ne a jikin abin da aka gano a wannan nazarin a wannan shekara kaɗai ɗaruruwan mutane da suka shaidi al'amarin sun tabbatar da mutane 1,400 suka mutu a nahiyar afirka amma masu binciken sun ce wani abu ne kalila a cikin babban adadin mutuwar mutane da ke bulaguro a afirka hukumar bakin haurin ta kasa da kasa ta faɗa cewa aksarin mutuwar suna faruwa ne a kan saharan arewacin niger da kudancin libya da kuma arewacin sudan hukumar ta ce bakin haurin suna amfani da waɗannan hanyoyin ne domin su isa ƙasar libya wacce ta kasance kofar shiga nahiyar turai domin samun abin kyautata rayuwa. da ƙarshe haɗakar ƙungiyoyin ma'aikata a sudan ta ce tana shirin gudanar da gagarumin yajin aiki da zai gurgunta ayyukan gwamnati inda ƙwararrun ma'aikata za su yajin aiki sai ba ta gani likitoci da sauran ma'aikatan sashen kiwon lafiya sun shirya yajin aiki a yau litinin sai dai za su duba masu buƙatar kulawan gaggawa kaɗai labaran duniya kenan kuka saurara. To mu mu buɗe wannan babin a birnin tarayya Abuja inda majalisar limamai ta yi gagarumin taron bita na wuni biyu don karawa limamai kwarin gwiwa kan bukatar tsayawa kan gaskiya da kauracewa marawa kowane bangaren siyasa baya kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu nasiru adamu elikaya ya haɗa mana هذه النسخة الأصلية أنها مكتوبة walakin ولكن an النسخة Majalisar Limaman Babban Birnin Najeriya Abuja da ke da ƙananan hukumomi shida ta yi gagarumin taro da bita ta wani biyu don ƙara limamin ƙwarin gwiwa tsayawa kan gaskiya da kaucewa mara kowane bangare baya yayin da Najeriya ke tinkarar babban zaben tara. Majalisar dai ta haɗa da limamin Masallacin Juma'a ne na dukkan ƙungiyoyin Islama da kan taro a muhimman lokuta duk shekara. Limamin masallacin Juma'a na Sokoro ƙarƙashin ofishin jakadancin Saudiya Sheikh Sufiyanu Abdullahi shine mataimakin shugaban majalisar. Liman idan ya hau kan mimbari ya sani cewa waɗanda ke gaba gare shi da sunan masu saurari za su iya kasancewa a kowane bangare na nau'ukan siyasoshi din abinda ya kamaci liman amfani da game garin kalmomi da ba za su nuna shiga inda yake ba domin waɗanda duke gaban shi akwai masu goyon bayan ɗan takara kaza akwai masu goyon bayan ɗan takara kaza kai kuma liman ba shekara hudu ba ne kawai aka aje ka a nan wanda za su zo su wuce ɗan siyasa zai milki ya zo ya wuce amma ba za za ka hau mimbari ba ya zamanto na kamfen na siyasa ba laifi ka ce ku yi ƙoƙarin kulawa da wanda zai iya yiwa ya saman maku amana ko adalci misali a wannan lokacin ya kasance 'yan takararmu ga sunan dukkan su musulmi ne a kowane bangare kuma kowa ya ɗauko krista a matsayin mataimakin shi bai kamata liman ya fito kan mimbari ba ya ce yana da candidate me limaman ke cewa ne malam abdullahi umar shine limamin masallacin juma'a na yalkwatar jibi 'yan siyasa su faɗa musu gaskiyan al'amarin yadda rayuwa ta kamata a fuskanta wa'anda ya shafi ma'aikatan gwamnati su kansu a kira hankalinsu zuwa ga yin abubuwa da jin tsoron allah musamman wanda yake shine mafita in kowa ya ji tsoron allah a fagen rayuwarsa ta kowane bangare da irin gudunmuwan da yake yi da ayyukan da yake yi to za a samu mafita sosai sunana ibrahim muhammad fadil a limamin masallacin amsco anas bin malik islamic center shi limami ya zama uba wayar musu da kai kar su tsaya a matsayin bayan wani fati su kawo wa kansu a ci musu mutunci ko a ci mutuncin addini Majalisar limaman na samun kuɗin gudanarwa daga gidajen burodi kimanin biyu da ta kafa waɗanda kan ɗauɗa waniyar lamura ba tare da mika kogon bara ba. Shi kuma wannan gidan biredi mun fara yin shi na farko a Maraba wanda wannan ƙarshe shine ya samun mana da abin da a yanzu kowace area council mukan aika mata da abin da ba zai gaza dubu arba'in ba a duk wata dan ta gudanar da al'amuranta na majalisar limamanta daga wannan gidan biredi muke samu. Imam Sufiyanu Abdullahi da karin bayani. Taron da ya gudana ne karkashin jagorancin shugaban Imam Tajuddin Muhammad na masallacin Fuad Lababidi da ke Zontiri Abuja. Nasura da Malika Madar Amurka daga Abuja, Najeriya. abin da ke damuna, siyasa mu ke ban tsoro. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum. A shirin zamu ji ma'anar kalmar siyasar tattalin arziki. kuma yaya ake amfani da ita wajen cimma muradin ci gaban tattalin arzikin al'umma da na kasashe da ma na nahiyoyin duniya. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragamar shirin. Madalla, masu rarrai shirin da rashin ta yi na wannan makon zai karkata akalarsa ne akan wasu tagwayen batutuwa da ke zaman kashin baya kuma ruhin rayuwar kowace al'umma. wato siyasa da kuma tattalin arziki. Za mu ji fashin baki daga masana waɗannan ɓangarori guda biyu. Ta yaya ake amfani da siyasa ko shugabanci domin cimma bukatar tattalin arziki? Kuma wani irin tasiri ƙarfi ko raunin tattalin arziki ke da shi a kan siyasa, musamman a ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya? Domin tattauna waɗannan batutuwa muna tare da Malam Kabiru Sa'id Sufi. Kwararre a fannin nazarin kimiyyar siyasa da tattalin arziki wato political economy kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta kano sai kuma dr lawan habib yahaya wanda sananne ne a wannan fili masanin tattalin arziki kuma malami a sashen nazarin banki da hada-hadar kudade na kwalejin fasaha ta kano wanda kuma shine zai buɗe mana labulen shirin. Assalamu alaikum. ita siyasar tattalin arziki manhaja ce ta kan kanta tana duba yadda shugabanci yake amfani da dama wajen haɓaka tattali arzikin ƙasar mutane eh, al'umma da rayuwarsu da abin da ya shafe su dama shi shugabanci ai ana yin sa ne saboda mutane su kuma mutane a sama musu zaman lafiya a sama musu yadda za su yi harkokin rayuwa cikin nutsuwa a sauƙaƙa musu yadda za su bi ma'amalolinsu na rayuwa sannan kuma a sama musu damammakin da za su waɗannan hanyoyin na rayuwa a inda ake da zamantakewa a tsari na yanzu na zamantakewa na kamar na najeriya ko ƙasashe wanda ake kira modern economies ƙasashe sababbi wanda aka yi su aka samu haɗaka to kowane bangare yana duba irin tattalin arzikinsa da yadda zai karfafa jama'arsa da yadda zai karfafa al'ummarsa ta tattalin arziki ta amfani da samun shugabanci saboda haka shi shugaba ana zaɓarsa ko yana zama shugaba ne domin yana da abin da zai yi wa al'umma kuma me zai wa al'umma yadda zai taimaka haɓaka rayuwarsu ta nan ne za a samu zaman lafiyar da ake nema ta nan ne ilimi zai samu wanzuwa a al'umma hankali kenan sai i wadata a arziki ya wadata abinci da noma da sana'a ya wadata mutane su zauna lafiya al'umma ta zama al'umma ta gari da abin da ake nema wannan ita ce siyasar tattalin arziki yadda za a haɓaka za a yi amfani da mulki da shugabanci wajen haɓaka rayuwar al'umma. Malam Kabiru ya ake ɗabbakawa a aikace ya ake aiwatar da siyasar tattalin arziki. Yadda ake aiwatar da shi ko kuma ake aikata shi a aikace shine a dukkanin wasu abubuwa da suka shafi tattalin arziki da rayuwa dan adam masu rike da mataki madafin iko ne suke yin sa saboda haka shi kansa tattalin arziki din da kuma akalarsa tana hannun masu rike da madafin iko su suke zama da masana din su wadanda za su taya su da wadanda za su tsara musu suke tsara yadda tattalin arzikin zai tafi shi yasa ake ganin cewa ingancin masu da rike da madafun iko din yakan taimakawa a samu ingantaccen wato tattalin arziki idan kuma ba su da inganci to kuma haka zalika shi ma tattalin arzikin sai zama ya samu na kasu saboda ba su da fasahar da dabarar da za su tafiyar da eh, tattalin arzikin kasa din wato har ya kasance jama'a sun amfana to a aikatance su suke fitar da tsari na tattalin arziki su masu rike da bana iko ko da a ce ba su da sani din su za su nemo masu sani su faɗa a su haɗu su biyun wannan ya faɗa abin da yake so shi kuma wannan ya faɗi yadda za a aiwatar sannan ya kasance an aikata shi a aikace so da a aikace policy din shine yake tabbatar da wanzuwar tattalin arziki ta hanyar shugabanni a fage na ilimin siyasa da kimiyyar ta misali shi talaka mai zaɓe misali sa sharaɗinsa na ya zama siyasarsa ta zama ta tattalin arziki ce. Eh, abin da dama ah, ya kamata kenan duk lokacin da ah, wato za a zaɓi shugabanni din ya kasance an tsaya an dubi meye abin da ake bukata daga wajensu ko mu a halin yanzu da muke ciki a wannan kasa a wannan yanki mu din babban matsalar mu din a halin yanzu ta tattalin arziki ce da ko da tsaro ka ko shi kansa ai yana na da tattalin arziki so da kamata ya a ce lokacin da za a zaɓi shugabanni din a tsaya a tsefe a duba a ga cewa meye manufofinsu na tattalin arziki da kuma ya kasance wannan shine madubin da za a hange su kuma shine abin da za a dora musu a nuna shine bukatuwar al'umma cewa su dora jama'a akan gwadabin da zai sa tattalin arzikin su ya karu kamar yadda malam ya faɗa idan babu wannan to zai kasance cewa an ba da zango ne sun je sun yi sun kai karshen zangon su ba tare da an samu wani alfanu ba so da aka abu ne mai muhimmanci tattalin arziki din nan ya kasance yana ɗaya daga cikin abin da ake dubawa a ma'aunin nagartar wanda za a zaɓa a bashi madafin iko domin idan bai san su ba kuma idan bai ɗauko inda suka sani sun taya shi ba to za a shekara hudu ne shi tattalin arzikin waɗanda suka yi zaɓen bai karu ba ko ba su amfana da wannan zaɓen da suka yi ba. Uh, Malam wai ya ce masana ake tarawa idan shugaba bai sani ba yana tattara masana ne. To amma a hannu guda kuma can gefe ana ganin cewa najeriya nan tana cike da masana tattalin arziki amma kuma har yanzu tambal-tambal tattalin arzikin ta yake za a iya cewa ku ne ba ku tsara wa hukumomi da masu rike da madafin iko kan yadda ya kamata su aiwatar a cicciɓo wannan tattalin arziki ba ko kuma a kuna tsara musu su ne ba sa aiwatarwa a wato cimma burin haɓaka tattalin arzikin al'umma da gudanar da shugabancinsu ya dogara da kyakkyawar alakar da take tsakanin mahukunta masu madafin iko na mulki da kuma masana waɗanda su kuma suka karanta hanyoyin da za a taimaka wajen ciyar da ƙasa ko al'umma gaba idan alaƙar su mai kyau ce ma'ana shi shugaba babu wanda zai ce sanda za a ɗaukar a shugabanci ya san dukkan wani fanni na taimaka al'umma misali idan kai lauya ne a matsayinka na shugaba ai kai ba injiniya ba ne kuma ba masan tattalin arziki ba ne saboda haka alakar shi shugaba shi abin da ya yasa ake shugaba shi ne mai tattaro dukkan masanan kowane fanni akan kowane fanni yake so ita taimaki al'umma ya jawo waɗannan mutane ya tattauna ya baɗa musu bukatun uh, al'umma su dubi bukatun al'umma ta ɓangaren abin da suka iya su ba shi shawara ya kuma zama na yana da zuciyar ɗabbaka abin eh, kamar yadda ka faɗa a najeriya dukkan wani fanni da kake tunani akwai masanansu amma menene alakar su da shugabanni shugabannin sun ja su sun tattauna da su sun ba da fitar da manhajar an tattauna a kanta an yadda e in duk bayan an yi wannan an yadda du a ce an yadda to abu na ƙarshe shine ɗabbakar da abin wanda kuma wannan ƙarfin iko da mulki su ne suke iya gudanar da abu ba gwanin cewa ba gwanin cewa zaka samu gwanaye su kewaye ka gaba ɗaya shi yasa da yawa zaka ga sai a samu shugaban da ba shi da ilimin kaza amma ya samu nasara a ɓangaren fiye da wanda ya hau kai mai yiwuwa ma ike da ilimin saboda me saboda ya yi mu'amala da masanan bayan wannan ya iya ɗabbaƙawa iya ɗabbaƙawa ta gudanarwa da zuciyar yin ita ce babban abu wato wukar gindiri shugaba zai samu wanda idan da ya same ta to komai ma zai iya zama komai da ruwan ya iya don a kowane bangaren al'umma zai iya taimakon al'umma saboda haka shawara daban sanin mashawarta daban zama da mashawarta daban wato zana shawarar ikanta da karɓar daban karɓar shawarar kansa daban aiwatarwa kuma daban malam kabiru wai ita siyasa nan da tattalin arziki dama can tana cikin lissafin jadawalin kimiyyar siyasa da tattalin arziki da ake korowa a jami'o'i da makarantu idan haka ne kasashen da muka ga sun ci gaba ta fuskar siyasa da tattalin arziki amfani suka yi da ita kwarai tana ciki mu kuma a bangaren ilimin kimiyyar siyasa yana ɗaya daga cikin bangaren da ake ɗauka a kware a ciki wanda kuma har ma ya kasance ya fi shahara kuma duk lokacin da aka ɗauki abu ake son a yi masa fashin baki ko kuma a kalle shi akwai hanyoyi da ake kallonsa da dama amma ita wannan duba daga wannan mahangar wato kimiyyar eh, eh, siyasar tattalin arziki za ka ga ta fi zurfafawa wajen wajen bayani ta fi zurfafawa wajen bincike ta fi zurfafawa wajen fitar da abubuwa filla-filla so da haka daɗaɗɗen abu ne kuma ƙasashe da yawa da suka ci gaba sun ci gaba ne saboda ba wannan ɓangaren mahimmancin da ya kamata su bashi saboda sun fahimci cewa eh, ita siyasa tattalin arziki ba wai ga mutane ɗaiɗaiku ta tsaya ba har ga su kansu ƙasashe ɗin karfin siyasa arzikin tattalin arzikin kasa shine yake ma nuna wace irin dama za ta samu a duniya idan kasar ku ya kasance matalauciya ce ba ta da bakin fada a siyasar duniya saboda haka ko masana siyasar kasa da ƙasa ɗin ka ga sai sun tsaya sun dubi abu ta mahangar wannan kimiyyar siyasar tattalin arziki kamar haka ne ko da a gida yawanci wanda tattalin arzikinsa ya fi na sauran za ka ga ya fi su samun dama to saboda haka a mata kowane mataki akwai ta kuma ita ilimin kimiyyar siyasa ya bashi muhimmancin da ya kamata ya bashi kuma kasashen da suka ci gaba da shi suka yi amfani suka kai ga inda suka kai. ka ƙarfi kuɗin ka in kuma ka tashi saurare ƙarshen shirin da rashin ta yi na yau kenan. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawa. yanzu a madadin bakin namu wato malam kabiru sa'idu sufi masanin kimiyyar siyasar tattalin arziki da kuma dr lawan habibu yahaya ƙwararre kan lamuran tattalin arziki sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen hausa na muryar amurka ni mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya wassalamu alaikum yanzu kuma ga baban gida jibril da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun najeriya a wannan mako za mu fara sharhin jaridar ne da jaridar disney jaridar da turaito cewa wani dan afirka ya kasance bakar fata na farko da ya zama shehun malami a shahararriyar jami'ar ta king's college da ke birnin london wanda aka kafa a shekara ta 1829 jaridar disney ta ruwaito professor abiodun alawo da cewa shine bakar fata na farko dan asalin afirka da ya kasance shugaban sashen kula da harkoki ko nazari na nahiyar afirka a jami'ar king's college da ke birnin london iran shehu malamin da ya shaida jaridar disney a wata hira da ta yi da shi cewa ya shafe shekaru 31 yana koyarwa a jami'ar ta birnin london bayan da ya je karo ilimi a lokacin da ya fara koyarwa a jami'ar ife to sai dai kuma a yayin da ake alfahari da wani dan najeriya a birnin london jaridar the nation ta rawaito cewa yanzu haka hukumar efcc na shirin sake gudanar da bincike akan wasu gwamnonin najeriya da ake zargi sun karbi na goro ko kuma kin biyan waɗanda suka shige musu su gaba wajen samun basuka daga biranen london da kuma paris akasarin waɗanda suka shige wa gwamnonin gaba domin samun waɗannan basuka da sun buƙaci a hana maidawa gwamnatocin jihohi kudaden da suka karɓo na paris club da london club da kuɗinsu ya kai dala biliyan biyu da dugo shida har sai an biya su kudaden da suke bin gwamnoni na kafin alkalami abinda kuma jaridar the nation ta ce yanzu haka hukumar ta efcc ta tashi tsaye wajen gudanar da bincike a kasashen duniya daban-daban da suka hada da biranen london da paris da dubai domin zakulo irin waɗannan gwamnoni sai kuma jaridar the guardian jaridar da ta rawaito babban kwantrola na hukumar shige da fice ta ƙasa alhaji muhammad baban daidai na cewa hukumar tasa za ta fara sabbin rajistan baki 'yan kasashen ketare a shirye-shiryen da take na zaben shekara ta 2019 a cewa babban kwantrola na hukumar shige da ficen da hukumar sa ba dauki wannan mataki ne domin tantance 'yan kasashen waje da ke zaune a najeriya ba bisa ka'ida ba da fatan kuma hakan zai taimaka wajen hana su gudanar does that be sai kuma jaridar daily trust ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar na bayyana dalilan da ya sa ƙasar amurka ta hana shiga ƙasarta da kifin da ake sarrafawa daga najeriya jaridar daily trust ta ruwaito shugaban ƙungiyar kiwon kifi da kuma sayar da shi a najeriya mr oloye rotimi na ɗora laifin akan ma'aikatar harkokin gona ta najeriya wanda ya ce har yanzu ta ƙi bin ƙa'idojin da gwamnatin ƙasar amurka ta shimfiɗa mata na bada wasu cikakkun bayanai game da kifin kayayyakin da ake sarrafawa daga najeriya lamarin da ya sa wasu kasashen afirka suke daukan wannan dama ta fitar da kifin da suke saya daga najeriya zuwa kasar ta amurka da sunan kasashen su musamman ma dai kasar ghana da kuma kenya sharhin jaridun kenan baban ya jibrin murai amurka daga lagos sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Kuna tare da Yusuf Bazuka mai leda gwalalawa jihar Bauchi. na jinjina rundunar 'yan sanda jihar Imo. Bisa namijin kokari da suka yi wajen cafke masu garkuwa da mutane don a ba su kuɗin fansa. Masu garkuwa da mutanen nan hakika sun hatsa wa mutane su kama mutane har ma waɗansu su rasa rayukansu a garin wannan garkuwa da ake da To bisa sa idanu da 'yan sandan jihar Imo suka yi suka fuskanci waɗannan mutane suna wadata da dalar Amurka. Bisa lalle lalle mutane ne ba mutanen kirki ba suka bi diddigi kuma suka tafi. To alhamdulillah ina kira ga rundunar 'yan sanda da sojojin Najeriya sa idanu sosai wajen tafke waɗannan miyagun mutane a kowace jiha. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da Radio America. Da magana Alhassan Tayar san problem daga filin Filinge a shafar Niger. Ni dai ra'ayi ne ra'ayi na shine ina kira da shugaban kasa na kasar mu irin yadda ake ana kashewar kyan Niger kasar Libya da Allah wannan al'amari su dige shi da na rama. Na gode gidan Radio America mai magana Alhassan Tayar san problem daga filin Filinge a shafar Niger. Assalamu alaikum mai Amurka. daga alhaji maniru dan uwa mai allah na garin jega kira da shugaban ƙasa da ministan noma ku sani tun ba ku sani ba wallahi duk kuɗaɗen da kun ga kawo jihar hakkin suna hannun a cikin da hudu da waɗanda ya kaso yan banga ke manya-manya na siyasa sun riƙe abinsu duk da kuɗin rogo dajin zure ta yi katayar gona ya shuka rogo alkama wanda an gaci ya ba da dubu ɗari biyu wallahi 25 kilo sun karaba garin argungu kuɗi ko ina sun dahi babu sauƙi sai wurin ubangiji Allah ta samu talakawan jihar Allah ya gabato da kura da zaki kafin mu karkare ga takaitattun labarai. amurka donald trump ya faɗa a jiya lahadi cewa karamin sakataren tsaron amurka patrick shahanan zai zama shugaban ma'aikatar tsaro ta amurka ta pentagon daga ranar 1 ga watan janairu domin cike gurbin jim mattis da ya sanar da yin murabus a makon da ya gabata trump ya sanar da wannan labarin ne a cikin wani saƙon twitter da ya aike yana mai cewa daga ranar ɗaya ga watan janairun shekarar 2019 kwararren mataimakin sakataren tsaro patrick shahanan zai fara aiki a matsayin sakatare mai riko lamarin da zai sa matis ya ajiye aiki watanni biyu kafin lokacin da ya sa zai bar aikin mahaukaciyar guguwar tsunami da ta kada a gabar tekun sunda strait na kasar indonesia ta hallaka sama da mutane 200 mai magana da yawun hukumar kai agajin gaggawa a lokacin bala'i ta kasar indonesiya Sutupo powu nguruhu ya ce bacin mutane 200 da tsunamin ta kashe akwai wasu 800 da suka ji rauni da wasu 28 ma da ba a gano inda suke ba har yau dai ana sa ran adadin mutanen da suka mutu zai iya karuwa. To masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen namu baki daya safiyar yau sai kuma canza la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar dan adam na su farande kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakub makeri da ya karanto labarai da kuma cd da ya harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.